السلام عليكم ورحمة الله yanzu dare ne na litinin sha uku ga watan safar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu daya da dari hudu da talatin da biyar daidai da sha biyar ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ilamul muwakka'in an rabbil alamin na shamsuddin abi abdullah muhammad bin abi bakar al-ma'ruf bin al-qayyim al-jawziya allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba har yanzu dai malam yana mana magana akan ana ɗauke ilimi ne ta hanyar ɗauke malamai ma'ana ilimi zai ƙare a lokacin da allah maɗaukin sarki ya cicciɓe malamai gaba ɗaya ɗauki ransu sai a waye gari tafiyansu ya zama tafiya da ilimi kenan a lokacin sai a rasa malamai gaba ɗaya cikin al'umma sai jahilai sai su haye kujeran da ya kamata malamai ne ke kanta sai su koma ba da fatawa da jahilci su ɓace kuma su ɓatar a ƙasan na abin da ya faru kenan a lokacin shehu ɗan fodiyo shine jagoran al'umma shine shugaba baki ɗaya sai aka waye gari malami ne da ke jagorantar al'umma a bisa turba ta kwarai da allah maɗaukin sarki ya ɗauke ran shehu da shaida waɗanda suke kan minwali ɗaya to sai ya kasance tun da kan sarakunan gargajiyan da a yanzu suke riya cewa su ne wakilan shehu da wakilan turawan yamma da suka yi addinin musulunci ta asan da suka yi gaba ɗaya ba wanda za ka ɗauke shi ka kara shi a duniyan ilimi duniyan ilimi ta karɓe shi hatta izalam yuke aliman har sai an waye gari babu sauran malami ittakhadha an-nasu ru'usan juhala sai mutane su koma su ɗauki jagorori jahilai ana fatawa ana fatawa suna fatawa da jahilici. su ɓata kuma su ɓatar kuma haka ake tafi allah maɗaukin sarki ya sa mu dace a lokacin da ya zama jagoranka makaho ne kai makaho ne to kaga wannan sunan aikin ɗarkaniya kenan قال البخاري في بعض طرقه a wani hanya na wannan hadisi al al-bukhari ya ce fayuftuna biyar ra'ayihim irin waɗannan sai su koma suna fatawa da ra'ayinsu abin da ya mai daɗi a rai kawai sai zo ya goyi bayan abu abin da ya ɓata mai rai kawai sai zo sai suka ga abu kaga harkan ta koma na ra'ayi ne fayudalluna wa sai su ɓatar kuma su ɓaci su da kansu sun yi abin da sun batar da kansu kuma duk wanda ya bi su akan wannan batan zai tabbata a yau za a waye gari kowa ya ja tunga ya ɗanyi ɗan malamin shi wanda shi malamin yana yin rawa ne da bazan shi kuna gane wannan da kyau ko duk fatawan duniya ta taso in wannan malamin bai sani ba to ba addini ba ne kuma shi malamin jahili ne ya daga cikin ulama bani isra'ila wa qalat aisha sai aisha ce wallahi laqad hafiza abdullah abdullahi ɗan amr dan as hakika ya haddace wannan hadithi kamar yadda muka karanta a karatun baya wa qala nu'aym bin hammadin nu'aym dan hammad yace haddathana ibn al-mubarak haddathana isa bin yunus an jarir bin uthman ar-rahibi ar-rahbi حدثنا عبد ibn nufairin an abihi an af bin malikin ashja'i قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوف دم مالك الأشجعي يشي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يشي تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة annabi ya ce tabbas al'ummata za ta karkasi gida-gida saba'in da wani abu a ha fitna wanda suka fi daga cikin waɗannan karkasuwan girman fitinuwa da kansu da fitinar da al'umma ƙaumun ya kai suna dina bi ra'ayihim wasu jama'a ne da za su koma suna ƙiyasin addini da ra'ayinsu abin da suka kalla shi ne addini to haka suke son addini ya gudana kan shi in ko ba a yadda abin ra'ayinsu da tunaninsu ba to wannan abin ba sunan shi addini ba ya kai sunan dina bi ra'ayihim yuharrimuna bihi ma a za su yi amfani da wannan ra'ayi nasu suna haramta abin da Allah ya halatta wa yuhilluna ma harrama su halatta abin da Allah ya haramta su haramta abin da Allah ya halatta mun gano wannan da kyau ko su ne waɗanda suka fi kowa daga cikin karkasuwan batattu girman bata kaji malam ya bude baki ya ce masarkin gargajiya kana da daman haramta abin da baka so a yankinka wannan dai suna cikin su kai mamaki manzo Allah ya riga ya faɗa za su zo suna daga cikin ulama bani Isra'ila ko ayan alkur'ani da hadisai kai ba ma aya ba ba ma hadisi ba dukkanin littattafan tarihi sun zo da abu gayen da yake karara suna ne kawai ba a kira ba amma kana bata mutum rai sai koma sai ce wannan abin da Allah ya hana to halal ne wai shaida sun ya bata maka rai ka fahimci wannan da kyau ko bai san inda ya sa kan shi ba abin da ke kai ga wannan na farko jahilci hatta idza lam yubki aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala na biyu kuma fitina ce mutum zai koma yana kallon addini da yadda ra'ayin shi kawai yake in ra'ayi ce kaza kaza ne ko kuma yana bukatan ya burge wasu ko yana neman goyon bayan wasu sai addini sai koma a haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan adam ne zaka nemi goyon bayan shi ka lalata addinin ka dan adam din dan adam din da duk wanda ya faranta mai rai shine nashi kana nan to ina ma aka je tukuna gasha ta bare jama'a mun gano wannan da kyau ko ina ne za ka je ka faranta ma dan adam rai ya karɓe ka a matsayin wani mutum dan adam din. Hmm, Allah ya sa mu dace in za ka nemi birge Allah ko birge Allah kawai sai Allah ya sa sauran al'umma su ji ka birge su قال أبو عمر ابن عبد البر النمري المالكي ya ce haza huwal kiyas ala ghairi aslin shine mutum ya koma yana kiyasi ba akan asali ba me asalin da ake kiyasi akan shi alkitabu wa sunna sai mutum ya bar alkur'ani da hadisi sai koma yana kiyasin rayuwa yana kiyasin wani ya yi kaza a ƙarƙashin aikin wani kenan za a iya yin kaza kaga wannan abin da yake kiyasta shi a harkan addini ridda ne fa kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan kalman ne ibn hazmin a cikin muhalla tun daga farko ka duba littafin shi na usul fiqhi ya kafa wata igwa tankan yaƙi ya wargaje kiyas ya ce man qala bil qiyas faqad taqawwala ala Allah duk wanda ya kiyasi irin wannan kiyasi yake magana aya ta zo ta ce kaza sai ka rabu da ita sai kuma kana cewa in aka kalli aikin su wani aikin wani kalli ka zamana kalli ka zamana irin wannan magana ne fa ne mutum ya kiyasi ya bar asali kiyasi ana yi a jikin alkur'ani da hadisi ne shi kanshi kiyasin sai ya kiyaye ka'idojin shi in ba haka ba kiyasi ba ne shi sa za ka ji malaman usulu suna cewa kiyasi ana yin shi ne in ya zama sahihi in ba sahihi ba ne sai ce yi watsi da shi kuna fahimtar wannan da kyau jama'a yanzu in za ka yi kiyasin addini ba ka cewa malam jafar ya yi kaza saboda aka kiyasi akan wannan aikin nashi ya halatta in ka yaga kayan rida ina ba ta mun gano wannan da kyau ba ka ce abubakar gumi ya yi kaza to kiyasi kan wannan abu kaza ya halatta a'a in dai kiyasin addini sai ka ce a ƙarƙashin ayan alkur'ani kaza da annabi da sahabe suke fassara suke aiki kaza in an kalli wannan to abu kaza ya halatta a bisa wannan shi ma sai ka taka matakin ijtihadi tukuna kun gano wannan da kyau ku amma ba kalli wani aikin wani mutum da kila ba mamaki wani uziri ne na shari'a ta za shi wannan abin har ka jingina aikin shi ka halattar da haram ko ka haramta halal wannan akwai haɗari a cikin wannan shi yasa abin da ku za ku ji ko ku yi dariya ko in malami ya ji ko sai kuka sau da ya ga al'umma an jefa su a cikin bala'i shine irin wannan jahilan a waye gari suke tuka motan ilimi to an samu matsala kuwa matsala ne ya faru makafi ne gaba daya a cikin motan direban nasu ma makaho ne kuma bai ma san inda za a ba kaga in ta da motan nan karshen ta suna bakin gada ne ko garawa ba za ta yi ba kawai fada za su ana fahimtar wannan da kyau ko Allah ya samu dace to shine sai mala yake cewa wal kalamu fi dini bil kharsi kaga magana a harkar addini da kintace wazzan da zato ku gano wannan da kyau ku kawai ka ce wai kana kirdadan kaza wai kana zaton kaza wai malam wane ya yi kaza cin da ya yi wannan kazan lura da wannan to kaza ma kaza ne a addini shi ne fabin da malamin nan suke faɗe fa ala tara ila qawlihi fil hadis wai baka gani ma annabi cewa yuhilluna al harama wa yuharrimuna halala ta haka sai su mai da haram halal ko haram ya zama halal halal ya zama me haram yawa babun da suke ba kenan wa ma'alumun annal halala ma fi kitabillah ku sani duk abin ba cikin littafin Allah yake ba ku in dai aka ce ka to ba halal bane wa sunnata rasulihi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tahliluhu ƙur'ani da hadisi kaɗai suke halattawa kuma suke haramtawa ina fatan mun gano wannan da kyau su kaɗai ne wal haramu ma fi kitabillahi wa ta ta harimuhu haramta abu ko cikin sunna ne kaɗai ake haramta shi ko kuma Alƙur'ani mai gina in ba ka wa babu fa man jahila zalika duk wanda ya jahilci wannan wa qala fi ma su'ila anhu bi ghairi ilmin ya fatawa cikin abin da aka tambaye shi ba da ilimi ba wa ƙasa da ra'ayihi ya ƙiyasi da ra'ayin shi ma kharaja minhu an sunna abin da ya saba ma sunnan annabi fa hadha alladhi qasa al-umura bi ra'ayihi wannan yayi kiyasin al'amari da ra'ayin shi fa dalla wa adalla ya bata kuma batarwa yake jama'a wannan ba za ku iya fassara ababe da yawan gaske kuma daga nan wajen an ba ku an san abin da kuke san a ba ku tini kun gano wannan da kyau ku a fakaici kafin kuma bayani ya zo a dalla-dalla kenan Allah ya sa mu dace wa man raddal furu'a ila usuliha duk wanda ya mai da reshi zuwa ga tushe falin mai kulbe ra'ayi wannan bai magana da ra'ayi ba Kun gano wannan da kyau ku? duk wanda ya ce abu kaza da muka ce haram ne misali a nan mun karanta alkur'ani muka ce haram sai wani ya kokari ya ce halal to ana son ya ɗauko ne ya ce gashi Allah ya ce ko annabi ya ce ba kwatance ba ina fatan mun gano wannan da kyau ba abin da malami yake magana nan ba kenan ko ba shi bane to amma shi makaho masu sauraron ma makafi to ga mu wanda zai faɗi gaskiya inda take yanzu kaf ɗinsu ba wanda ya sa wannan karatun da sun sani ko karambanin haka ba wanda zai karambani ma ba wanda zai shi yasa kaga wannan littafin ilamul muwakkaina ya ansa sunan shi jan kunnin masu magana a madadin Allah da annabi ka san me kake faɗi ka san me kake faɗi Allah shi kiyaye kuma irin wannan ko za a wagari al'umma su fada tarko ne ko wanda fitan zai zama da aiki fitan zai zama da aiki kaga mutum har mutum ya ta fafutuka Allah ya hana shi abin da yake fafutuka Allah ya sauwaka to bayan wannan gaba ɗaya ko ka yi hankali sai mala ya ce alwa'i da alal kaule bin ra'ayi ga ukuban da Allah ya tattalar wa masu magana cikin addini da ra'ayi jama'a magana cikin addini da ra'ayi haɗari ne wallahi duk wanda ya san bai da nasi ko Allah kar ya saki kar ya saki kar ya saki ka ja baki kai shiru wa qala qa'ifatun min ahli al-ilmi wasu daga cikin malamai suka ce man addahu ijtihaduhu ila ra'ayin ra'ahu duk wanda ijtihadi wajen kutsawa ma alkur'ani da hadisi kokarin ciro dalilai da hujjoji ya kai shi zuwa ga wani tunani da ya yi walam kuma alayhi hujjatun fihi kuma bai tsayi ga wata hujja tabbatacciya ba fa'adu falisa mazmuman malami da fa yake magana zaka zo ka ji wane ne zai wannan dan malam zai kawo maka ka'idojin tukuna amma yanzu irin waɗannan maganganun ku sai ga malamin islamiyya kawai ya yayi ijtihadi kun gano wannan da kyau ku abin mamaki shine mala albani ya ce kamata ya duk a sa musu gajeren wando a jefa su a saboda kai baka san malami ba ne yan shi mala albani da yake ya kai matakin to in ya ji maganan zai ga an yi muguwar magana maganan da ya kamata a Rabi rabidatul alamul islami sai an tara malamai irin su bimba su abubakar gumi su albani su usaimin an ba su wata goma sun je suna bincike kawai sai ga mara kunya yanzu yanzu nan kawai ya isjarar fatawa ya ce halal ne ko ya ce haram ne kun gano wannan da kyau ku jama magana ce fa aka ɗauko fa magana cikin tarihi aka duba cikin albidaya wannan haya aka ga magana sai aka ga sabanin ta cikin ashabar rasul kawai sai yaro kawai sai ce to albidaya wannan haya da aka rubuta ta shekara 700 wannan kuma kaga na zamani ne to saboda haka wannan na zamanin ne ta shafa wancan annasikh wal mansukh a tarihi haka ake yi ballantana ma a nasi jan gano wannan da kyau ko wannan kuma da haka ne wai za a fitar mu al'umman musulmi wai da fatawa in ka faɗi magana sai a ce malam wane ya faɗi saɓaninta sai ka ce waye malamin malami dai magana mara kunya na magana ina fata mun gano wannan da kyau yanzu haka ake tarjihil akawal ko kuma haka ƙa'idar nasir walman mansukh yake kai ka san matsalau tarih ƙarshen ta mai wannan littafin shirmi ya kawo wancan ne kawo daidai amma wacin da wani shekarun sun ja bamban wannan ya faɗi a farko sai ka ce sun zauna a tebur ɗaya ne suna rubutawa to kun ga irin waɗannan abubuwan ku Allah jama ku yi taka tsantsan da addinin ku manta amman ta'khudhu dinakum Allah ku yi taka tsantsan Allah ya tsare mana imaninmu ya ce bal huwa ma'azurun irin wannan malami da ya sha ilimi ya ƙoshe ya zama mujtahidi sai ya ƙoƙarin ijtihadi sai ya kuskure to shi wannan abin yi ma hanzari ne khalifan kana au salifan malai yake cewa shin wannan yana daga cikin wannan zai zo ya ce maka cikin malaman baya ne ko ko cikin malamai magabata ne ko kun gano wannan da kyau ko mala ya ce wa man qamat alaihi hujja fa'anada duk wanda aka tsaida mai da hujja sai tsaurin kai ka za ku irin wannan ko ya san gaskiyan gata amma zai shafa ma idan shi toka kawai sau daga abin da ake a kan shi Anada kenan wata mada alal futiya ya ci gaba da ƙarfin halin irin wancan fatuwan biyar ra'ayi da ra'ayin shi na insanin a matsayin shi na ɗan adam bi ainihi da abin da idan shi ya gano mashi fa huwa alladhi yalhaquhu alwa'id shine wanda uquba za ta daren mashi kai tsaye wa qadar wina fi musnad abdullah ibn humayd haddathana abdurrazzaq haddathana sufyan ath an abd al-a'la an sa'id ibn jubair an ibn abbas qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يقول من قال في القرآن برأيه duk wanda ya sake ya fatawa cikin ƙur'ani da ra'ayin shi fal ya a maqa'aduhu minan nari Ta wani ya tattali kujeran shi a wuta <laughs> jama'a in ka ji wannan magana cikin ƙur'ani da ra'ayi in ka kalla sai ka tausaya amma jahili sai ce kaji ilimi malam mun gano wannan da kyau duk magana ɗaya akwai yarda a cikinta mun gano wannan da kyau ku akwai lokacin da wani malami a nan nan kaduna irin wannan karambanin ya da takarda 'yan fallaye kuma ya kasa biyu malam jafar da ya je unguwan kazi wa'azi ya ce abin mamaki din minti biyu a cikin kasa akwai me akwai kuskure din minti biyu ya ce sannan kuma da littafin ɗaya daga cikin malamai a kano ya mai raddi amma jahilai garin nan ɗaukowa ka yi ga malam wane ya ce ga malam wane ya ce ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya kiyaye mu faslun malai ce ga wani fasli fi ma ruwaya an siddiqil umma cikin abin da aka roto daga siddiqil umma wa a'lamiha min inkarir ra'ayi kuma cikin al'umma annabi bayan annabin ba wanda ya kai Abubakar ilimi kaf to ga abin da ya faɗi dangane da inkari akan ra'ayi kai subhanallahi wai yanzu addini ya kowa wai da ra'ayi ake yi kun gano wannan da kyau ku ra'ayi Allah ya kiyaye malai ce zammu abi bakar ne alƙaula biyar ra'ayi sayyidina abubakar ya zargi al'amarin magana da ra'ayi yake cewa rawaina an abdullahi an abdu an abdu an abdu bin humaidin حدثنا أبو أسامة عن نافع عن أمر الجمحي عن ابن أبي مليكة قال قال أبو بكر الصديق سيدنا أبو بكر الله يقارى مشي دايتشي أي أرض تكلني يو وتكسرات ƙasa وأي سماء تزلني وتسمى na يمن ayyu idza qultu fi ayatin fi kitabillahi bi ra'ayi in na kuskura na faɗi ayar Allah na fasa ta da ra'ayi na bima la a'lamu ko da abin da ba da ilimi a shi kawai in yi karambani saboda in burge ko in ɓata ta Allah ya kiyaye Allah duk abin baka san hujja da dalili akan shi ba ko kai shiru kawai wani an kure kake ne ka ce eh Sheikh jafar mahmud adam ya taɓa ba da labari irin wannan ya ce ƙobar gidan shi suke zuwa sa a spikan maulidi sai a sa ɗan tsigigin yaro mara kunya in ka isa jafar ka fito a yi muƙabala jahilin banza ka fito sai ya ce ba zan fito ba ya ce sai yi sauti ɗan ƙasa je, na ƙi na tsoro ina fatan mun gano wannan da kyau su sun sani kamar misalin wancan zakin ne da ya zo ya kwanta yara suka wasu hau kai suna wasa da gemun shi matan zaki ta ce ka hana yaran nan za su yi maka rashin kunya ya ce rabu da su ba su san da ba ne can da iyayensa suka yi kwana suka ga 'ya'yansa kan zaki tun daga nesa suka yi ihu suka sheka cikin gari da gudu ba su ma bi ta kan yaran ba sai zakin ya ce matan shi to kin ga waɗanda suka sanni mun gano nan da kyau ko a sannan ɗahiyar bauchi ya je ya ce a fito mana in ba ga tsoro ba ai ya san waye ina fatan mun gano wannan da ke ce jafar ɗin da ba ƙararra ya ce a haɗa su a arewa house a ba su awa ɗaya a ba da hiyar boci minti arba'in da biyar duk abin da yake so ya faɗa shi ya ba shi minti 15 ya ishe shi zai warware duk abin da ya faɗi kuma ya gina nashi sabu na ba ta mun gano duka kar ma a ce babu lokaci a ce awa ɗaya duk abin da za a kasa a kasa uku a bashi kashi biyu shi kashi ɗayan yake so in an raba hudu shi ɗan ya rubuce kwashi kashi uku shi a bashi kashi ɗaya duk abin da yake son ya faɗa ya faɗa shi a cikin wannan lokacin zai warware wancan kuma ya gina nashi saboda ita bida fa ba ta da gaskiya ne kamar kwarto ne da mai mata ba mun gano wannan da kyau ko duk karfin barawa sai ga yaro dan karami yana sarrafa shi saboda rashin gaskiya Dona hayanin da suke fa ihu ne bayan hari fa. Ina ba ta mun gano nan da kyau. ji duk abin da hankali ake kwatanta shi. To duk abin da za kwatanta shi da hankali aiko shin ne zai biyo baya. Kuma da yawa fa, ban gane yadda ake yin addini a ce wai da ra'ayin mutane za yi addini ba. Ƙur'ani da hadisin kuma yana ina. kuma rigimar da muke ta sha da mutane kenan sai mutum ya zo sai ya ce wai ga shawara ya kawo sai kalli wannan shawaran ta ci karo da wata aya cikin sotul bakara in kai kokarin kawo mai ayan sai ce a baya san gaddama bai san jayayya kawai ka yadda qur'ani kamar yadda shi jahili ne bai ma sani ba shi anan da yadda qur'anin da yake jahili ne yana nan a musulmi fasiki kai kuma da ka san ayan kayar kana na musulmi kai ne mai sa ka yarda kawai baka san abin da kake yi ba Allah ya shiryar da mu wa zakara al-hasan ibn ali al-hawlani haddathana arimun an hammad ibn zaid an sa'id ibn abi sadaqa an ibn sirin qala lam yakun ahadun ahyabu bima la ya'lamu min abi bakarin yace ban taɓa gani mutum wanda yake cike da firgici wajen magana kan abin da bai sani ba irin abubakar duk abin da bai sani ba zai ce bai sani ba ina fatan mun gane wannan amma fa yaro ne fa yanzu zai shiga aji zai karantar da yara islamiyya yanzu zai kira abokin shi jallami ya kafa yanci wannan hadisi ya kalla ce to kawai ka ce kaza ya juya nan wannan ya juya kawai nan shikenan ina fatan mun gane wannan da yaro ne fa zai je karantarwa na gan shi da littafi ina an san littafin zai ce wa me za ka je kai ya ce ya ba gyara hadisan ba ya ce ya gyara suke sai an dauki hadisin tun hadisai hudu ne a shafin na soke wannan na soke wannan na shi duk ba daidai suke ba shi kuma wannan ma zai ifi ne wannan ko ba daidai akwai kongokon baya ciki ya ce ah ga su lafiya loya an karanta dace ba daidai suke ba muna zuwa ka ɗauko asalin inda littafin yake abu da na da tirmidhi ana ɗauko su aka duba sai ga ga yanda hadisin suke cika ga yanda aka roto shi wajen yanda aka yi tafin ɗin ko dai ƙoƙarin an yi copy wajen pest an taɓa abin da ya birkiɗa hadisan ba haka suke ba sannan kuma kaga wannan an ce sahihi ne kuma da ifi ne shi kai Allah shi kiyaye da aka juye baya sai ga wajen guda uku da aka suke a baya an gama kantar da su a haka shi kaga wannan kana sa rayuwanka cikin hadari cin da ba za ka iya tacewa da tantance hadisan nan ba haramun ne karantar da su da kake yi ka je kawai ka samu wa bi baka yi ta karantarwa ina fata mun gano wannan da kyau amma kaga wannan harkar hadisin nan wuta ne ko aljanna kawai ba wani tozon la'arafi in ka karantar daidai ka shiga aljanna in ka karantar ba daidai ba kawai wuta za a kai ka wani karan ba ne ya kai ka jama kuna fahimtar wannan da kyau ko in ba harkan ka bane kawai ka bari to kuma irin waɗannan mu kuma sai a ce to alga ta wani to shi mutum zai malanta dama kai kana addinin kai malanta ne kai da za koyi addini ka je ka shiga aljanna ga na abubakar tsoron ma magana yake cin harkar addini hmm. a ai dama shine shine alamin nas ai duk wanda ya san Allah ya bujin jin tsoron Allah ai baka ji annabi ya ce ba na fi ku sanin Allah saboda ka na fi ku jin tsoron Allah wanda ya jahilci Allah ya fi kowa sakin baki bai san Allah ko waye ba ولم يكن أحد بعد أبي بكر أحيب بما لا يعلم من عمر بن الخطاب in kuma ka cire abubakar ko to ba wanda ya kai umar tsoron ya magana kan abin da bai sani ba yanzu wancan matan haula ta zo wajen annabi ta ce gashi gashi gashi mai maza Allah ce ci bai sani ba sai da Allah ya saukar da aya mala'ika jibril ya zo mai tambaya me ce mal mas'ulu anha bi alamin sa'il jawa ba mu Allah karambani in kai mai karambancin harka ba baka zuwa ko ina sai ya fallasa ka wallahi kuwa lokacin da aka ce mala'iku ku ba mu labarin waɗannan abubuwan mai suka ce la ilma lana lama allamtana sun zauna lafiya ya adamu an bi'uhum bi asma'ihim to yi masa bayani yana yi masa bayani zai to ku gaishe shi shi ya ce bai yadda ba yana ja yanzu ba gashe shige shige matsala ba Allah ya shiryar da mu wa anna ababakarin nazalar fihi qadiyyatun falam yajid fi kitabillahi minha aslan matsala ya taso a zamanin abubakar ya bincika alkur'ani bai samu ba wala fi sunna kuma ya bincika sunna bai samu ba atharan wani athari da zai goyi bayan wannan hada bi ra'ayihi sun maƙala sai ijtihadi ya ba da fatawa sannan sai ya ce haza ra'ayi wannan ra'ayina ne fa in ya kun sawaban fa min Allah in daidai ne to gamdakatar ɗin daga Allah ne wa in ya kun haɗa in ko kuskure ne fa min ni wannan daga waje ne wa astaghfirullah kuma ina neman gafaran Allah amma yanzu mutum ba zai gama hayaniyan duka ba daidai ba ne amma kuma ya buga kirji ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma biyamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum